to yau muna yammacin laraba hudu ko uku ga watan sha daya watan zulhijja a zulkada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da da da dari hudu arba'in bakwai wadda ta dace da biyu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara da shida a karan farko tun wucewar sallah da azumi allah ya sake haɗa ma wannan farfajiya mai albarka ta new hostel na jami'ar alkalam da ke nan cikin garin katsina a jihar katsina najeriya domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun littafin saidul khatir wallafar babban malami الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر المحدث المؤرخ شيخ الإسلام عالم العراق ابن الجوزي أبو الفرج وأن ذاك هيفا hijira na da shekara 508 ya mutu hijira na da shekara 597 ina kusan ɗan kimanin shekara tara zuwa 90 abdulrahman ɗan ali ɗan muhammad aljauzi allah ya ji kansa karatun da ya gabata mun shiga cikin babi da yake magana akan fawa'idun nikah amma na ga mu dawo daga farkon wannan fasli domin mu sami fa'ida cikakkiya insha Allah Allah ya mana jagora kawai gabanin nan eh, ina yi mana barka da dawa hutu eh, da kuma roƙon Allah ya karbi ibadar azumi da muka yi da sauran ibadu a cikin watan Ramadan Allah ya sa mun dace Allah ya sanya mu cikin waɗanda ya yanta daga wutar yantawa ta dindindin waɗanda ya ba mu kyautar aljanna kyauta ta dindindin Hakanan na yi mana barka da sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana mana cikin imani da wadata da lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki abu na biyu ina maimaitawa fa'idar sa wannan littafi na saidul khatir shi mai littafin asali da ya rubuta littafin waɗansu tunane-tunane ne da ya yi sai ringa jotin yana rubutawa sai suka taru suka yawa da aka daga nan sai littafi kenan ni kai ke kowa akwai tunane-tunane da yake yi sai ka ce zan tuna ba lallai ka tuna ba da haka a lokacin da abin ya zo maka yi kokari kai taƙi kai jotin kuma karkare na takarda karkare na abin da ka rubuta kuma karkare na rubutu akwai ranar da zai amfane ka da yake mai koyarwa ne da masu koya kuma a matakin jami'a da yawa nakan ce da ku za ku rubuta project project da kowanne amfani shine wanda kai ne kai tunani kai da kanka kai rubutu a kansa kuma daga irin waɗannan abubuwan ne kake ƙoƙarin kai selecting wani topic za ka rubuta project ɗinka a kai to sannan wannan rubutun da kuke gani sai ka raina ko a jarida ka gani ko a kaza ka gani sai ka rubuta project sai aka zo sai aka kalubalance ka cewa ai nan wurin da ka rubuta kaza kaza kaza ai ba haka za ka rubuta ba ko tsarin rubutun ba haka ya kamata ya kasance ba kana iya referensin ka ce abin da ya sa ne wannan saboda na ga jarida kaza ta rana kaza lokaci kaza ta rubuta kaza ko ta irin wannan rubutun kuma dole a saurare ka saboda jarida wani abu ne wanda is a global abu an fahimta duk jarida tana da isbn to da haka tun da har ta shiga duniya to yanzu ta zama reference kuma abin da yake cikinta ya zama madogara saboda haka idan kuskure ne yanzu abin da ya rage shine professors da masu abin nan su je su ce jaridar nan su kalubalance ta ta abin da ba daidai ba saboda ta gyara saboda haka yanzu aka ce kayi wannan abin sai aka ce a akwai new edition ka je ka nemi new edition na wannan abin an gyara wannan kuskura idan kuskure ne to da haka karka ga rubutu ka raina shi an gane ku karka ga rubutu ka raina shi kuma kai ma karka raina rubuta abin da za ka rubuta da yake dukkanin muna bangaren da muna samun ruwan sama za ka ga idan hadari ya taso ruwa kwayano yake fara sauka gaba ko kuwa ko ko da ka ji ya sauka gaba sha to wani sai ya ce da kai dama tun ɗazu na ji ruwa yana ɗan ɗugo mu kai ne Allah bai sa ya ɗugo maka ba kawai jinsa kai gaba ɗaya to da haka duk abin da kai tunani karkai wa kanka rowarsa yi kokari ka rubuta shi don haka a tawa time while we are students ba wai don yanzu mu ba ɗalibai ba ne don ka zama dakta ba wai na ta ka gama karatu ba ne a'a abin da ake cewa ka zama dakta yanzu kai ka zama dogara ne za a yi dogara da kai amma ba ka gama karatu ba an fahimta a lokacinmu da wahala ka samu ɗalibi yana tafiya za ka gaba shi da takarda daba shi da biro da wahala ba zai yi ba no matter what in dai wannan ɗan makaranta ne dole sai ka same shi da biro dole sai ka same shi da takarda wannan to ɗin shi muka samu da haka har yanzu kuke ganin mu da me da birka ga waya ga kwamfuta ga kaza amma sai mun rike sai mun rike biro da yar ka a aljihu don ko ta taso ka ga gashi har ta ka nannaɗe saboda ban samu abin da zan rubuta ba an gane ku to amma kaga wannan ɗin ɗan rubutun da za ta yi mun ɗan abin da zan rubuta a jikinta sai rubuta abubuwa masu yawa saboda ka kai wani matsayi da baka buƙatar dogon rubutu abin da kake buƙata shine kai jotun saboda ka riƙe wani abu da kake so ka tuna an fahimta to da karkare na rubutu lokacin da zai amfane ka baka sani ba to yanzu dai kun ga wannan mai wannan littafin na saidul khatir kamar yadda muke ta maimaita wato a wannan abin nan ɗin da ya yi a wannan rubutun da ya yi kun ga ya rubuta abin da ya kai shafi 560 a kwafe irin na hannunku kuma ya kai shafi 1000 da wani abu an fahimta menene abin da i ba shi wannan abin ba fa zama i wai ce bari in zauna in rubuta ba a'a kawai tunani ne yake yi in kawai zo masa sai i zauna sai in rubuta daga nan ina taruwa ina taruwa har ikai irin yadda kuka gan shi a halin yanzu an gane ku to da haka kamar yadda nake daidai da faɗa kararai na rubutu a yi ƙoƙari a ga cewa an ba wa rubutu muhimmancin da ya kamata da wata rana Allah yadda sai ka ga ka fitar da wani abu wanda bayanka za ta fa'idantu da wannan rubutun da yawa littafi da yake hannunku shafi na 96 ne za mu tashi fasli na 28 da malai ce faslun fi makasidin nikahi wa hukumin zawaj a wata nusha shafi na sittin amma dai fasalin na 28 ne amma ya masa take da faslu fawa'idin nikah alfa'ida almiyatu wa salasu wal 20 sai kawo fa'ida ta ɗari da da uku. an gane malai ce ta'ammaltu fi fawa'idin nikahi wa ma'anihi wa mawdu'ihi na yi la'akari na yi hange cikin fa'idojin aure da ma'anar aure da abin da ike kai kawo a kansa fara'aitu annal aslal akbara fi wad'ihi wujudun nasar sai na samu abu na farko mafi girma da yasa Allah ya samar da hanyar aure shine dan a sami tsatsu zuriya ta yadu la'anna hadha alhayawan la yazalu yatahallal saboda wannan mutum ɗin da kuka gani bai gushewa yana haske kuma yana ƙarewa, sun mai yukhliful mutahallilu algiza sannan shi wannan ainihin wanda ike ci yake ƙyalƙyali yake kuma ƙarewa, sai wani abu ya zo na ciyarwa wanda ke dalilin ci ina sa shi ma ya ci gaba sai zo ya same shi sun mai ta hannun min al'ajizai al'asuliyati ma la yukhlifu shay sannan daga nan sai samu kuma wasu abubuwa na sassa na asali wanda wannan abin wani abu baya zuwa izo ya zama a bayansa fa'iza lam kun buddun min fana'i to in ya zamanto ba makawa mutum sai ya ƙare wa kanar muradu imtida da azmani duniya kuma abin da Allah yake nufi shine rayuwar duniya ta faɗaɗa ta yi tsayi joyar Nasiru, halafan anil asir to sai aka sanya wa haihuwa ita ce madadin wannan asalin Allah ya annabi Adam daga ƙasa annabi Adam zai kare ko ba zai kare ba sai mu ce ya ma kare ko tunda ya mutu to da Allah ya kyale annabi Adam shi kadai ya za a yi annabi Adam iya samar da duniyar nan ya cika ta shi kadai an fahimta to da haka Allah subhanahu wataala sai ya sa hanya ta samun tsatso samun zuriya samun 'ya'ya waɗannan iyaye su haifi su su haifi jikoki jikoki su haifi tattaɓa kunne tattaɓa kunne su haifi lallage kunne ana na ana na hasu ƙari amma dai ne an ɗora an ci gaba da aka kage yanzu a cikinmu da wahala ka samu wanda zai iya ƙirga maka daga kansa zuwa mutum biyar an gane ce baban sawa ne kakan sawa ne kakan baban sawa ne kakan kakan sawa ne kakan kakan baban sa wani da wahala an gane ku to kuma abu ne mai muhimmanci abu ne mai muhimmanci kun fahimta abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske sanin wannan to wannan shi yake nuna maka muhimmancin rubutu da kuma muhimmancin tsare tarihi da kan kana da wani elda sai ka je saka zame shi wani me kake ji game da kakanninku ne ba kakanninka ba kai kakannin su su an fahimta ta yadda zai baka labarin da shi ma wanda ya ba shi labari dan shekara ɗari ne misali ko dan shekara casa'in ko dan shekara tamanin kagan dan shekara tamanin ya baka labari to shi kuma ya samo shi ne daga wani dan shekara tamanin kamar sa yanzu ka da tamanin ɗin wancan da ta wannan ka samu labarin shekara ɗari da sittin kai kana ɗin shekara talatin ko arba'in don ka haɗa da naka kaga ka samu labarin shekara ɗari biyu za ka iya bayar da su a nan gaba an fahimta to da ka karkare na dattijo tsoho a gari ko a unguwa za ka koma su sai ka samu labarai masu yawa an gane ku to da haka Allah dai ya mayar da hanyar samun tsatso samun zuriya ita ce hanya guda ɗaya da zai wanzar da duniya ba wai don ba wata hanya sai ita ba a amma abin da ya tsara kenan Allah yana da yana da dama ya gudanar da rayuwa ba tare da kowa ya haifi kowa ba an gani in ya ga dama sai kawai sa hannu haka ya danko kawai sai ya ce zaman mutane sai a zaman mutane an fahimta to amma akwai wata hikima da Allah ya sa samar da wannan cewa wane haifuwa ne wane haifuwa ne ma kana suratun nikahi ta abahan hannu sharifa kasancewar abin da yake cewa aure abin da yake faruwa na auren duk wani mutum mai kima mai mutunci zai kyamaci abin min kashe al'aura me abin da yake cikin aure akwai buɗe al'aura tsiraici waye zai dai buɗe tsiraicin shi ko da aka kun gaban ɗakai sai an shiga mi har a gida sai shiga wani lungu sai a ce bari a ban ɗaki a nan kur ko a cikin ɗaki sai an je ƙurya sai a ce bari a ban ɗaki a nan za ka zo ban ɗakin ka sani kai kaɗai ne a ɗakin amma kana wai waigen kar wani ko ta taga yana hango ka an gane ku wa mulaqati ma la yustahsanu li nafsihi da kuma haduwar abin da shi a karan kansa ba a kyautata shi wannan dalilin isa ju'ilati shahawatu tahussu alai sai Allah ya halitta sha'awa sai ya sa jikin mutum wannan sha'awar sai take tunzura mutum wajen sai ya je ya aikata wancan abin da ransa yake kyama na aure ma'ana na saduwa da mace li yahsul al maqsud saboda abin da Allah yake nufi ya tabbata da haka malamin suke cewa ba dan sha'awa ba da ba wani dan adam da zai yi kunya za ta iya barin sai sadu da wata mace ko mace ta bari namiji ya sadu da ita to amma wannan sha'awar idan ta motsa sai su ji babu ne duk wannan abin an kawar da shi a bari kuma me zai faru bayan ya faru sai kuma kunya ta dawo sai kuma zuwa ana kare karen fuska ana jin kunya Sun ثم رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر ما yace sannan sai na ga wannan manufar ta asali akwai wani abu da yake biyo bayanta wa huwa istifragu hadha al-ma'i alladhi yu'dhi shi shine mutum ya tsartar da wannan ruwan na maniyi wanda dadewa ana rike shi ana shaƙe shi ina cutarwa fa innal maniya yanfasilu min al-hadm ar-rabi' saboda shi maniyi ina fitowa ne daga matata ta ƙarshe ta cin abinci an gane ko fa huwa min asfa jawharil gizai wa ajwadihi shi ina daga mafi tatuwar kuma mafi kyawun abinci wanda ya fi nagarta saboda ya munci abinci a yana shiga ciki ku in ya shiga ba akwai aikin markaɗa shi ba da ake to duk sai bayan eh, abin nan eh, tumbi ya ɗaunasa dubura ta ɗaunata waye komai ya ɗauka na hudun wanda can shine zai zo na maka amfani shi zai gina maka jiki daga naki haɗa mani kaga shine tataccen abu in kana so ka gane sosai samu kamar kaɗa gero ba ana markaɗa gero ba aka markaɗa gero ana tacewa ko ba akwai dusa ba sai a fitar da ita to in aka zo kuma aka zuba shi geran ko kullun zai tafi kafa ya ikwanta to ruwan ba shi ne na biyu ba to wannan na ukun shi ma idan ka tafi can kasa ko kuma wanda yake zuwa ikwanta daskari ko akwai kuma mai ruwa a kansa ba na uku ba kenan to wancan na hudun to kamar sai ka ce shine daga na ke cire mani da haka idan ka je karshen gero bayan ka ɗebe wannan ruwa ka ɗebe ƙulli wannan da ya daskare ɗin shi ma idan kana ɗaga shi za ka ga can ƙasansa wani fari tas to kamar daga haka ake cire mani an fahimta an gane ku sun mai sami sannan sai ringa haduwa fahu haɗu zahairil nafs shi mani dinnan na daga cikin abubuwa tanadaddu waɗanda zuciya take jiki yake ajewa bayan na taddakhiru li hawa shi rai mutum ina ajiye wannan abin saboda wanzuwar jikin da kuma ƙarfin jikin addama sun malmani ga jini sannan mani sun mataddakhir tufla allazi huwa min amudatil budun sannan sai ta zo ta ajiye wato dafara irin yau na baki din nan mai kauri-kauri shine a tufli idan mutum ya tashi mutuwa ana cewa wani yau mai kauri mai yauki ina fita daga jikinsu an gane ku to wannan abin idan kun san rawar da yake takawa wajen wanzuwar rayuwa za ku sha mamaki amma idan kana so ka fahimta shine samu wurin da wani ya zubar da yawan kataka ba kai sa bai dan akwai santsi sai ka faɗi ko to kamar haka ne duk wani abu da zai iya rasar maka da rai in ya hau kan wani abin sai ne sai ya zami to da haka a lokacin da aka ga ina fita daga jikin mutum a yanayin lokacin mutuwa to kawai sai a sallama sai a ce ai da fara ta fara fita daga daga bakin shi alladhi huwa min amudatil badan wanda shi wannan ita wannan dafaran wannan yan mai kauri ina daga ginshikai na tsayuwar jikin mutum ka annahu li khawfi adami gairihi kai ka ce an samar da shi ne saboda tsoron samun waninsa sa za ta mani da haka idan karuwar mani ta karu aklaka ala nahu iklaqil bawl al sai mutum ya samu damuwa kamar inda mai jin fitsari ike samun damuwa mai fitsari ba kakan dawo daga makaranta ko ka shigo hostel wani yana wane kana ina zuwa ina zuwa ina za ka <laughs> an gane ko zo ka karba kana ina zuwa yanzu abin da za ka bayar ya fi abin da za ka karba an gane ku illa ikilaka hu min haisun ma'ana aksar min ikilakil al min haisun sura sai dai shi gundira ta mani ta fi ta fitsari ta bangaren sura saboda wanda yake jin fitsari ko ina yin isa mai sai bai sai je yi amma wanda yake sai ya tsartar da maniyinsa ko ina zai iya zuwa ba ko ina zai iya zuwa ba an gane ku fa tujibu kasarar shima'ihi wa tuli ihtibasihi amradan ba don haka ne idan mutum ya dade ina tara wannan maniyin kuma baya zubar da shi sai kuma abin nan yawa to yana haifar da rashe-rashen lafiya masu tsananin magani lanahu ya taraka min hin ila dimagi fai'udi saboda shi mani idan ya yawa to yana tashi ne hayakinsa ina tashi sai koma kan kwakwalwa sai cutar da mutum da haka sai ka ga tunani ya dame shi tunani ya dame shi ba wani abu in ya gama ce in ya ringa binta da kallo waya ma hannunsa sai zuwa fuzge bai sani sai bayan ta kule ya dawo wajen minti biyar kuma sai ringa neman ina waya sa take an fahimta to idan mani ya taru yana wannan taruwar ina hawa kwakwalwa ne sai rufe ta da hakan mutumin da sha'awa ta yi masa yawa da wahala ka ga yana iya karatu da wahala ku kalla har a cikin ku ɗalibai duk wanda zaka koyaushe yana yawo da mata da wahala kaga yana da kokari kuma a ci an gani kawai wannan abin da ya wannan surutun ne eh, amma akwai wanda zaka kuma yana yawo da mata shi kuma karatu suke so su yi a wajen shi an gane sun gane he is very bright saboda haka eh, eh, suna so su amfani daga shi wa rubbama ahdasa summiya ta yiwu ma wannan abin ya haifar wa da mutum wata guba a cikin ransa wace guba ce ya kai rashin sa sai zamanto irin mutanen da sun kamu ko sun bugu da kowane lokaci a cikin tunanin mata kawai suke shi ne da aka yi rashin sa'a in ya samu matar da zai aura ko zai sadu da ita in ba ya sa ba sai ya mutu saboda mai jininsa ya riga ya gama hawa sama desperately yanzu yake neman ya abin da haka da ya je ya fara saduwa da ita sai ya ji to yanzu in ya gama yanzu fa kada kuma sai yaushe zai sake samu an gane to saboda haka sai ya ta yin da har ma sai ya cutu in ya rashin sa jinin sai ya buga shi kenan sai tarwatsa masa kwakwalwa dan da jini ya taba kwakwalwa shikenan mutum ya tashi daga aiki to kar kuma ta ɗazi mala ya gaya mana eh, idan wannan manin yi wa hayakin sa yana tashi sai hawa kan me kan kwakwalwa to ai ba wai hayaki ne haka nan kawai ya jini ne saboda haka da ya abin nan ina buga kwakwalwa shi shikenan sai mutum ya tashi daga aiki wa mata kana mizaju salima to dai duk sanda ya kasance mahaɗin ya zama eh, ainihin eh, abin nan kubutacce lafiye fa tabu yatlubu buruz almani idza sama to dai ɗabi'ar ɗan adam na son mani ya fita idan ya taru kama ya tulubu buruzal baul kama yadda yin mutum yana jin fitsari yake kokari ya ga cewa ya yi fitsari wa kad harifu ba'd al-amzija fa yaqillu sima'uhu eh, indahu fayandur talabuhu li ta yayiwa wani a samu irin wannan mahadin na ko abinci ko abin da ya gama da haka ya juya ga biran inda ya kamata ya same shi da haka sai ta haduwar taruwar maninsa ya yi yayi karanci wa inna ma na takallamu anil mizaji sahih ana magana ne akan wanda yake da mahadi wanda yake ingantacce aqul mala yace da haka ina cewa qad bayyantu annahu idza waqa'a bi ihtibasuhu idan mutum ya tsare mani da yawa a aujaba amradan ina wajabta man samun rashe-rashen lafiya wajaddada afkarar radi'a kuma yakan kawo mummunan tunani wajaraba al'ishka walwaswasa zai jawo mutum shauki da soyayya da kuma waswasi ila gairi zalika min al'afad zuwa wani wannan na daga munanan cututtuka saboda duk cutar da take da alaka da kwakwalwa mummunar cuta ce an gane ko to sha'awa tana da alaka da kwakwalwa ne tunani yana da alaka da kwakwalwa ne to da haka idan mutum izamanto zamanto tunaninsa ya tafi akan sha'awa ta mace ko mace tunaninta ya tafi kan sha'awa ta tsana to sun samu matsala ta farko menene abin da ya kamata sai ya yi aure da aka wata wata likita a amerika tana cewa mafi tasirin abin da yake tsare saduwa kuma ibaiwa e mace faffaɗar dama ita ce ɗa namiji ya santa gabanin ta shekara biyar ta ce ta makaranta shekara biyar ɗa namiji bai santa ba shi kuma ɗa namijin ya wuce shekara sha ɗaya bai san ya mace ba ta ce to shi ma ya makara wai mai ma'anar wannan magana mu muna kallanta akwai hatsi bibanci a ciki don to yanzu wa yake da ya wuri a shekara sha ɗaya yana yaro ko ya mace ya mata wuri shekara biyar ba doka ba ce ba ma mace sai ta shekara sha takwas yanzu duniya ake so a tabbatar ko ai duk kun sani 18 years shine mai mafi karancin shekarun da aka ce sai mace ta kai sannan ya mata aure a ƙasar na an yi wani lokaci ma da ake ta ƙoƙarin ai doka duk limamin da ya ɗaura yadda bata kai shekara sha takwas aure ba za a kulle shi mijin za in ya sadu da ita za a masa hukuncin wanda ya refin ya fyaɗe in ɗaura auren kawai aka yi kai aka ɗaura shi ma za a kulle shi babanta da ya aure da ita shi ma za a kulle shi wani ɗan iska wanda bai taimake ka bai baka gudunmawa wajen auren uwarta ba ko yadda za ka zaunar da ita ko yadda za ka haife ta ko kaza wai so zai kuma zai sa maka doka wai in ta kai shekara kaza wai ka aurar da ita gabanin shekara kaza wai zai daure ka an fahimta to waɗannan abubuwan bincike na kimiyya kuma yanzu ya zo ina tabbatar da cewa wannan shine reliable age wanda ya kamata ya mace ta yi aure in ta shekara tara ba ta yi aure ba to ta makara da aka ko jiyan na wani karatu ne ko shekaran jiya shekaran jiya ne na ce mu koma mu kalli tarihi kyasa-kyasai da ake da su matsalolin mutuwa a wajen haihuwa yaushe fi yawa yanzu ko da Ah. yaushe fi yawa yanzu ya fi yawa to me isa me isa yanzu ya yawa saboda yawancin mata suna overstay gabanin su aure da yawansu sun tsallake shekarun da ya kamata su aure iyayenmu da aka aurar da su wata tana yi shekara tara aka yi mata aure wata tana yi shekara sha ɗaya ok a america akwai wata mata 21 year age amma tana da jika me ya faru an mata aure tana yin shekara tara ta haihu tana yin shekara goma an wa 'yarta aure tana the same age kuma ita ma ta haihu in the same age saboda haka lokacin da yarta ta shiga shekara ta sha ɗaya ta haihu yanzu ita kuma ta shiga shekara ta nawa ashirin da ɗaya ga tana da jika ba sani ba kun gani ok now idan yanzu ne sai a ce yar shekara tara ko shekara goma ba za ta iya haihuwa ba mu ba gaskiya ba ne ni wa na da aka haife ni lokacin da mahaifiyarmu ta haife shi ba ta shekara sha ɗaya ba a duniya wa na da nake bi ni ba ta shekara sha ɗaya ba a duniya amma na gaya maka gaskiya yanzu ka ga mahaifiyarmu sai ka ɗauka ya ce ba za ka ɗauka mahaifiyata ba ce in ka ga ƙanwata suka jero da mahaifiyarmu za ka ɗauka wato kamar ya da kanwa ne ba irin na ɗaki ɗaya ɗin nan ba ban sani ba ko kun gane magana ka san kakan ga wannan ɗaki ga wannan ɗaki ko to sai ka ɗauka haka me yasa factors ɗin suna da yawa amma ɗaya daga ciki yara yanzu mata suna overstay wajen aure suna wuce lokacin da ya kamata su yi aure to da haka kansu kansu kansu zai koma kan waye kansu ne zai koma to da haka dole ne iri zasun zuwa ga abin da aka yi abin da yanzu wani yana gaya min ice akwai wani abin nan ya yi rantsuwa ya ce ya ji shi ya yi rantsuwa ya ce cs da ake wa mata yanzu wallahi duk ƙarya suke yi ya ce dil ne kawai tsakaninsu da likitoci ko kuma likitoci kawai suna son samu kuɗi da aka da mace ta je asibiti sai a ce ba za ta iya haihuwa ba kuma nan da lokaci kaza za ta iya mutuwa kai kuma kana son matarka desperately ko ina kuɗi suke za ka je ka nemo su sai ka zo ka bayar a mata siyas alhali za ta iya haihuwa to suna da wata illa wai sai ta ce wai ita wai kada ta haihu wai kada gabanta waye wargaci wallahi suna faɗa jama'a akwai wadda na sani ta ringa hana ɗanta mama wai don saboda kada gabanta ya zubi wai kan nonanta ya zubi amma ita lokacin da ta tsotsi na uwarta ta manta da ana ce aka kuma kun sani wallahi abin ya cutar da yara saboda ya rayu ba shi da kwakwala mai ƙarfi ba ya gani sosai kuma haka ba za ka taba ganin idansa ka ce ba shi da lafiya ba amma ba ya gani sosai yanzu kaga a nan gurin sai ya sa glass inda yana so ya gani sosai sai ya sa glass abin da nake cewa yanwa masu albarka shine waɗannan abubuwan sai mun tsaya mun nutsu ana cewa yara manyan gobe ku? to da yawa nakan faɗa in ce mu ta mu ta ƙare yanzu ku ne a fagen waɗannan darussan na daga amfanin da za su yi muku shine ku yi ƙoƙari ku riske al'umma don idan ta tafa haka nan to ba a san kuma yana za a faɗa ba i hope you get it amma akwai matsala misali kamar najeriya ce dole sai an samu waɗansu mutane tsayayyu waɗanda za su tsaya a kan wannan ƙasar amma idan aka tafi a halin da ake ciki yanzu to ƙasar za ta zama wata abada ba ina fatan kun fahimta okay now ka dinga tattara waɗannan bayanan kana tattara kana tattarawa wata rana za su zama maka ne za su zama maka wukar gindi za su yi maka amfani an gane ku وقد نجد صحيح المزاج zalika ذلك zama huwa ba'adu mutakalkil Za mu ga idan an sami barbara mai kyau ta jikin abincin ɗan adam ba wai ta sha'awa ba to za ku ga cewa lokacin da mani ya taru kuma ya sami wuri ingantacce da zai fitar da shi to zai zamanto ya samu hutu bayan da yana cikin kunci faka annahu al-akilu alladhi la yashba kamar mai ci ne da wanda baya koshi fa bahastu an dalika sai ne bincike game da haka fara'aitu waqa al-khalali fil manqur sai na samu dalilin da yasa mutum kan fitar da maniyinsa amma har yanzu yana cikin damuwa shine ya samu matsala ne wajen wa zai aura In mali da mamatihi wa qubhi manzarihi ko dai wanda ya aura ɗin ina namiji ko tana mace akwai muni a tare da ɗayan auli afatin fi ko ta cuta da take cikinsa, kamar yanzu cutar da take damun mutane maza da mata wanda da mata suke wannan cutar sanyi amma yanzu maza da mata duk me suke yi cutar sanyi namiji yana cutar sanyi mace tana cutar sanyi auli annahu gairu matlubin linnafs ko kuma a'a abin mai kyau ne amma kuma ba shi zuciya take so ba fahina idin ya hurji minhu wa yabqa ba'dahu to a lokacin ko da mutum ya je ya zubar da wannan maniyin ya tsartar da shi wani zai yi ragowa wancan da ya ragowa zai dame shi fa idza aradta ma'rifata ma yadulluka ala zalik in kana son ka san me zai nuna maka haka faqis miqdar khuruj maniyi mani fi al-mahall al wa dunahu ka gwada lokacin da maniyin ka ya fita a inda kake sha'awa da kuma wurin da ba nan ba kalwati bainal fakhidain kamar ace mutum ya tayi saduwa da mace sai saduwa ita tsakanin cinyoyinta bil idafati ila alwati fi mahallin nikah kuma sai ka gwada idan ta inda ake saduwa da mace ta nan kasa da ita wa ka wati al bil idafati ila wati sayyib haka nan idan budurwa ce ko bazawara an gane ku ba za ka iya gane wannan ba sai ka yi aure an gane ku na biyu sai ka auri mabambantan mata wannan budurwa ka aure ta wannan ba zaura ka aure ta saboda da wahala in matarka ce kai ka aure ta budurwa don ka aure wata budurwa ka iya gane wannan mata ta ka ai ta zaura ce a'a sai idan auro ta kai da ka kuka ga musulunci sai ce idan aka saki mace gabanin ta yi aure sai ta yi jini uku tana jini in ba ta jini sai ta wata nawa wata uku in mutuwa aka yi aka batta inda ciki sai ta haihu in babu ciki sai ta yi wata hudu kwana goma a wannan lokacin ana so ne a ce da kai wannan bazawara ce wadda ba ta samu wannan lokacin ba ta da ita bazawara to kawo kuwa da wahala a ce miji da mata suna zaune guri guda lafiya lafiya ce a wata uku wata mu'amala aure bata shiga tsakaninsu ko a ce an yi wata hudu da kwana goma mu'amala aure bata shiga tsakaninsu ba ko a ce ta samu ciki da ta samu cikin nan tun da ta samu ciki ya daina kula ta har sai da ta yi zai wahala to da haka ba za ka iya gane bazawara ba haka kana so ka gane bazawara sai dai ka aure ta wadda ta ɗauki irin wannan abin nan to ga kuma budurwa to daga nan ne za ka gane ka zubar da maniyinka gaba ɗaya ko kuma wani abu ya ragowa an gane ku fa'uli mahina izin ana tahayyurar mankohi ya saksi fadular mani daga nan sai aka gano cewa in mutum ya samu ya auri matar da yake so to ya tashi zubar da maniyinsa ina fitar da shi gaba daya har wanda yake rara fa ya hasul nafsi kamalul lazza sai ya zama ya samu kyakkyawar cikakkiyar gamsuwa limau mawdi'i kamali buruzil fudul saboda raran maniyin sama ya zube su makadu ya asiru haza fil waladi ayyada sannan wannan din ina iya yin tasiri akan dan da aka haifa bayan nau'i za kana ai alwaladu shabai ni qad habasa huma anin nikahi muddatan madida sai zamanto wannan dan da aka haifa idan saurayi da budurwa ne suka yi aure wanda sun dade ba su aure ba kana akwa minhu min gairihima aw min al-mudmin ala nikahi fil aglab to za ku samu wannan dan ya fara gore yansa da sa aura karfi a jikinsa ya fi ya kowanne da da za su haifa basira ya fi kuma kowanne da damuwa da su saboda me sun tsare sha'awa sun dade sun dade yanzu lokacin da suka zo saduwa kowa ina so kowa yana sha'awa to haka nan so inda za su so shi za su kaunace shi da haka hausa suke cewa an fi san ɗan fari alkunya ce take sa kawo masa da kai an fahimta da aka karka ga gidanku don kana ɗan fari kaga iyayenka suna nuna maka abin na awa alkunya ce amma an fi son ka ni ba ɗan fari ba ne a gidanmu yanzu na gaya muku na dawa an fahimta to amma with experience in ka zo karayu kai ma za ka gani za ka ga ɗanka na fari da wahala ka ji a yayanka ka wanda kake so fiye da shi saboda me da shi ka fara gwada sa'a an fahimta to sannan a wannan lokacin in kana da aure sai ka zo ka ƙara aure za ka yi ɗaukin na farko ɗaukin zai kai kamar ka na farko ba zai kai ba an fahimta to don haka irin 'ya'yan da aka haifa ta hanyar zina don kawai sai a dinga cewa da su 'ya'yan soyayya ai wannan dan soyayya ne <laughs> yanzu ne aka dawo na cewa da shi dan gaban fatiha an gane eh to ai ni ina bin language sun zamani an an fahimta in suka ce dan soyayya da wai shine wannan da an gane ku to da haka ainihin za ku samu wanda wannan ɗan ko da ike yan same shi ta hanyar banza amma za ka ga iyayen suna matuƙar mi? sansa suna ƙaunar shi to idan kuma suka yi haƙuri sai suka haife shi ta hanya mai kyau to zai zamanto suna sansa suna ƙaunarsa fiye da tunani da aka komai sai ya masa an gane كان الوارد أقوى منه من غيرهما أو من المدمن على النكاية في الأغلب ko kuma mutumin da shi koyaushe a cikin aure yake an gane yau ya yi aure gobe ya saka gata ya yi aure jibi ya saka wannan na farkon da aka fara haifa za ku samu ya fi kowanne ƙarfi har ma kamancece ne ya fi kama da iyayen to anan bari in gaya muku wani abu in kai aure ko karka yadda ka auri wadda ba ta son ka ka auri wadda kai da ita kamar za ku lashe juna ko? ka auri wadda ba za ka ji kyankyaminta ba kar ka auri macen da za ka ji kyankyaminta ah? wadda za ka ringa kyankyaninta kar ka aure ta kuma karka yadda lokacin saduwar aure ka sadu da matarka kana cikin damuwa ko tana cikin damuwa saboda wannan abin yana tasiri akan yaya an fahimta so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiryar idan ɗayan ku zai kyau iyalinsa to ya aika mata ɗan sako. Waye ɗan sakon mutum zai zai ce wani da Allah ka je ka gaya mata ta yau aka ake nufi ma'ana abin da ake tare shi muqaddimat introduction sai ka wani dan introductory ko ka dan aika wani dan sako wanda wannan sakon ina cewa eh, lalle yau kana da bukata idan wannan ta karbi wannan sakon ka fahimci ta karba inda ya kamata to shikenan an haɗu a kai kenan in ka ga tana da wani abin na kai to ka yi haƙuri ba sai ta hanyar saduwa ba za ka iya samun gamsuwa saboda me gudun kada wannan abin ya tasiri a kan ɗanka idan aka yi saduwa ɗayan ma'aurata guda biyu ko su biyun kowa ina cikin damuwa to wannan damuwar sai ta bayyana a jikin ɗan da yake mu hausawa ne ai muna ce an haifi ɗa da rowa ko wani ɗigo da ake ba wai ɗigon tawada irin wannan ba wani ɓamɓarerin abu haka za ka gani uwar za ta ringa kuma uwar ba za ta manta ba ai lokaci kaza ne ne sha'awar kaza wance ta hana ni kowa ne ya hana ni shine ruwa ta fito lokacin tana da cikinsa shine ruwa ta fito a jikin yara an fahimta wannan ina nuna maka girman tasirin da alaƙar yanayi da iyaye suke da shi suke ciki da ɗan da yake cikin uwa musamman kuma ita uwa da aka in aka zo idan aka yi saduwa lokacin ana cikin fushi da juna don kuka haifi ɗan duk sai ringa jin haushin eh mana ya kamata ɗaya iji haushin ubansa ko uwarsa to saboda me yasa kun kun yi saduwa kuna cikin damuwa dan haka shi ma sai ringa jin damuwa akan ku to da haka ne malaman hai'a suke cewa kar a yadda a yi saduwa ana halin damuwa ko ɗayan ma'aurata yana cikin halin damuwa ko kuma ɗaya ne yake so ɗayan baya su idan aka sami irin wannan to abin ana ina tafiri akan shi ɗan da aka yi. to da ka sai mun yi taka tsantsa waɗannan wannan babin ko da kuna ganin sa haka nan abin nan amma ilimi ne tunjim a cikinsa kuma maganganun suna da wani irin nauyi amma kuma haka za a faɗa a cikinsa ne za a fitar da mai zare daga abawa sai a tattara a fitar da jaki daga rogo in ba haka ba sai mutum ya je ta yin abin da a annabi ya ce in ɗayan ku ya zai kewa iyalinsa da zai zo sai bismillah allahumma jannabi na shaitan wajen nabi shaitana mara zaktana in an kaddara saduwa samun ɗa a wannan saduwar ita shaidan ba zai cutar da shi ba ba haka yace ba to yanzu ya yara da yawa kai za ka ce lokacin saduwa an karanta wannan addu'ar a tsakaninku da Allah abin da wani ɗan yake ubansa za ka ce don Allah lokacin saduwa an karanta wani addu'a za ka ce ba a karanta ba alhali kuma an karanta an karanta ko ba karanta ba eh ɗayan Allah ba ni to kaji to kuma an karanta addu'ar to me yake faru annabi ne ya karya to me ya faru an fahimta an an an bar sauran abubuwan an gani an bar sauran abubuwan da ya kamata a yi da haka an an haifi ɗa da an haife shi shedan sai zungure shi to da hakan ba a samu waɗanda waɗanda suka iya karɓar jinya ba ko haihuwa ba ungon zoma wadda ta san addini da an haifi yaro sai ta ranga da guda to dama shedan ya ne ya zungure shi ga guda ya ji sai ne to kaga can an taho kenan Allah ya bashi kariya a ciki shedan bai taba shi ba yanzu yana faɗo duniya kuma shedan ya taba shi annabi ne ya faɗa ce duk wani abin haihuwa sai da shedan ya zungure shi ce banda maryam na na maryam mahaifiyar annabi sai ce ita kadai ce da aka haife da shedan bai zungure ta ba kuma ita ma mahaifiyarta ta yi addu'a ku wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha batan hasanan wa kaffalaha zakariya an fahimta to kenan abin da ake cewa bayan kai waccan addu'a ta lokacin yin addu'a lokacin saduwa to kuma sai ku ci gaba da yi cikin addu'a tunda ibai bayyana an samu ciki to sai ku ci gaba da yi masa addu'a da yi an haihu abin da zai fa'i kamata ya fara shiga kunnensa shine sunan Allah sunan Allah to da wannan sai ka ga zungurar da shaidan zai masa sai zungura a banza zai masa wani tasiri ba ina fatan mun gane to wannan ga insha Allah sai mu kwana nan an gane ko ba ana yin auren zumunci ba to shine zamu tattauna mako mai zuwa mu ji ana so auren zumunci ne ko ba su Allah ya ganar da mu